alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh barkanmu da daidai wannan lokaci barkanmu da sake kasancewa da ku cikin wannan youtube channel namu mai albarka kar ku manta idan yau ne farkon ziyartar ku wannan shahararren youtube channel namu mai albarka ba tare da kun wuce ba ko kun manta wato muna roƙon ku da alfarma da ku mana wato alamar subscribe sannan ku zubar mana alamar ƙararrawa domin samun sabbin ayyukan mu da zarar ɗora sannan muna roƙonku da alfarma da ku mana shi a ɗin wannan bidiyon mu da ma dukkanin wasu bidiyoyi da muke ɗora a zuwa group ɗin da muke da shi na WhatsApp da kuma na Facebook muna godiya sosai da sosai kalar gudunmawa da kuke nuna mana da kuma kalar so da kauna da kuke nuna mana na yau da kullum kar ku manta fatan mu da shi shine wato ku yi mana abubuwan da muka faɗi sannan ku yi mana kwame kar ku manta da a yau fa muna tafi ne nan da labari akan shahararriyar mashahuriyar jarumar mai suna Fatiwa Sha sanin kanku ne da Fatiwa Sha tana ɗaya daga cikin manya-manyan shahararrun mawaƙan arewacin Najeriya ko kuma na ce tana ɗaya daga cikin jerin jaruman masana'antar Kaliwe da har idan ba ku manta ba shahararriyar jarumar mai suna Fatiwa Sha a halin zanzafar wato idan ba kuma ta ba ta taimaka wato a masana'antar kaniwood da har idan ba kuma ba ita ne wacce ta fito wato a cikin fim ɗin nan da kowa ya santa a nan gida arewacin najeriya da sauran sassan ƙasashen duniya ma domin a halin yanzu dukkanin inda ka zaga a faɗin duniya ina mai tabbaci da kuma fa kun tabbata akan wato ana jin waƙar ana kallon fim ɗin nan mai dogon zango mai suna wato labari na labari na sanin kamfani da wato fim ne na wato yana ɗaya daga cikin fim wanda aka fito aka fi ƙauna da yake series ne na mai dogon zango mutane da dama suna kallo domin yana ɗauke da darasussuka da dama a ciki dukkanin wanda ya kalli fim ɗin ƙarya ne nan ya ce ya kalli fim ɗin haka kawai ba tare da ya fuskanci wani abu ba a ciki domin fim ɗin yana ɗauke ne nan da wato ma'anoni da dama kama ga wato ilmantarwa faɗakarwa haɗi da nishaɗantarwa kuma dukkanin wanda suke kallon wato wannan fim ɗin mai suna labari na ina mai tabbaci da kuma kun tabbata akan wato e eh, falalle wato ba abin zai zai kalla wannan fim din ba yana kalla ne dan wato ilmantarwa da faɗakarwa da yake da shi domin kuwa fim ɗin yana da kyau sosai da sosai kuma yana da kyau yana da ma'ana dukkanin wanda ya kalla sau ɗaya ba zai so ba ya daina kalla domin fim ɗin an yi sa cikin wato kwanciyar hankali ko da ce an rubuta sa ne cikin natsuwa da kwanciyar hankali domin fim ɗin ma wato idan baka natsu ba ka kalla wato zaka so ne nan daga baya ka kalla domin idan ma wato ka kalla sau ɗaya wato za ka so ka ringa kalla ne nan duk sati-sati kamar yadda suke ɗora. Dukkan a anan muka zo ƙarshen shirin namu sai mun haɗe da ku a karo na gaba mai albarka. Muna roƙon ku da alfarma da ku yi mana shi yaɗin wannan bidiyon namu da ma dukkan wasu bidiyo da muke ɗora zuwa wurin ɗin da kuke da shi na WhatsApp da kuma na Facebook. Sannan ku yi mana wato comment akan yabo ko yaba ko ƙorafi ko cin gyara muna godiya matuƙa ƙwarai da gaske muna godiya matuƙa